السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan wa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa da wajensa ya sake kawo rayuwar mu wannan yammaci na juma'a wanda ya zo daidai da goma sha tara ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 1440 daidai Ga shi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi mai suna masjidin sunna da ke titin sardauna a garin azami kamar yadda muka saba taruwa daidai wannan lokaci don musulusuna mu saurari ayoyin alkur'ani mai tsarki ƙarƙashin tafsirin da shehin malami abubakar mahmud gumi ya rubuta ya ambace shi da suna raddul azhani ila ma'ani ƙur'an allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da ƙarin bayani da ta'aliki wanda sheikh aliyu albani ya yi ya ambace shi da suna ibamul ma'an ala raddil azhan ila ma'anil qur'an shi ma Allah madaukaki ya saka masa da alkhairi to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul rum ajiya mun tsaya ne daidai kan aya ta goma sha shida haka ne don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta goma sha bakwai a wannan sura muna roƙon allah ta baraka wa ta'ala ya sanya wannan karatu muna yin sa don neman yadda ya kuma sanya mu cikin waɗanda yake yafe wa zunubansu ya ɗanta su gaba da wutar halama a wannan wata mai albarka na ma'arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون تكدي وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك وكذلك تخرجون نعم الله ملكك يتي فسبحان الله أي سبه الله نعم أقول بياني أبانا نعم وتمتاشي هذه kafin ainihin mufassara ayoyin da mala ya karanta mai tafsiri ya yi bayani kamar haka ya ce lamma bayyana Allah ta'ala azumatahu fiftida'i bi kauli yayin da Allah madaukaki ya bayyana girmansa Allah da kansa ya yi bayani cewa shi mai girma ne fil ibtida tun a farko bi kaulihi ta yaya Allah ya bayyana girmansa a inda ya ce ma kalakallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq Allah bai halicci sammai ba da ƙasa da abin da ke tsakaninsu sai don tabbatar da gaskiya wa azmatuhu fil intihai wato wannan ayar anan Allah ya bayyana girmansa a farko ya sake bayyana kuma girmansa daga ƙarshe bi kaulihi da faɗin Allah malaukaki da ya ce wa yau mata sa'atu ai wa annan nasu ya tafarraku na ke idan alkiyama ta yi in alkiyama ta tsayu mutane za su kaso biyu fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir wani ɓangare suna cikin aljanna اللهم اجعلنا منهم وفريق في السعير wani bangare kuma a wuta ta jahannama mai zafi Allah ya raba mu da ita kama kala Allah ta'ala ko tamfar yadda Allah madaukake ce wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyya haka lamarin yake muka yi maka wahayin wannan qur'ani balaraban littafi me yasa Allah ya wa annabi wahayin alkur'ani dan a rubuta a sha dan ai kundi a dinga daukowa ana cewa lalabisa fi badanihi maganin ciwon ciki ne ko dan a rubuta na fihi abada a ce to in kana neman delu to sai a rubuta a wannan mimin na a buɗa shi yan darni ba ana ramoni na gargajiya a gane mimin maki fi da fi sai a rubuta sunanta a ƙasa sai a sa tanko a sama To wani shi ke ta nuna sai a ɗan bashi hasa to Allah bai saukar da ƙur'ani don wani Allah bai saukar da ƙur'ani dan a karanta surat yasin ana cin danyen nama ko ana cin barkwano wai dan a cutar da wani ba a ce an fara yasin yasin annabi ya ce ita ce zuciyar qur'ani ita ce zuciyar qur'ani haka ba a bace ta cuta ba a bace ta arziki a nan sai Allah ya ce ga dalilin da yasa aka saukar da alkur'ani litunzira ummal qur'ani don annabi ya gargadi a makka ita ce uwar kowace alkarya duk wani gari to ɗa ne a wajen makka ba duniya ta nasara ta yi itibaki ba cewa tokyo is the largest city in the world ko to ƙarya ne banda makka banda madina a can lissafinsu na gwarawa su je haka amma dai ƙur'ani cewa ya ummul qura ita ce uwar alƙariyu wa man haula kuma don annabi ya wa'azi ga sauran garuruka kuma sun bi makka an gane kenan ƙur'ani don wa'azi aka san da shi kuma yanzu wa'azi ake da shi kana jin daɗi abinda baka sani ba duk sai kaga ka sani dalilin wa'azi amma wasu ce a'a ai laƙani ne a ciki inna haza la rizquna ma lahu min nafadin za ma kafa dubu tara da ɗari tara da tis'in da tara a wanke ka sha wai za ka yi kuɗi inna haza la rizquna ko kuɗin ka ba zai kare ba <laughs> so ya ji daga kusan yanzu an daina wannan aiki su kansu wanda ba su ƙara ɗin ba sun gane wannan abubuwa ba da ne ba ne wa'azi ya fara inganta wato zukatan mutane watun zira yau maljam ilarai ba fiye kaji amfanin ƙur'ani don annabi ya gargaɗi ranar da allah bai tara halittu baki ɗaya ita ce ranar alƙiyama yau maljam'i za a tara halitta tun daga ta farko har ta ƙarshe babu kokonci wannan rana mai zuwa ce sai ce fariqun bil jannati wa fariqun fis sa'ir wani bangare suna cikin aljanna wani bangare suna wuta Allah ya raba mu da wuta amara bi tasbihi wa hamdi kaga shi ya ce sai ya umarni da aiwa Allah tasbihi a ce subhanallah sarki ya tabbata da Allah idan ka ji kasar saudiya kana tafiya akan hanya in an zo gangara sai ka ga rubuta hilla? in kana gangara ai cewa za ka yi subhanallah in hawa ne allahu akbar ai allah ya fi hawan da ko to kaga wannan bayan tasbihi kuma a gode wa allah shi ne allah maɗaukaki ya ce fa subhanallahi ai sabbihullaha ku yi wa allah tasbihi bi ma'ana sallu abinda ake nufi da wannan shine sallah salawatul khams sallolin nan guda biyar azhar la'asar magariba isha asuba kowace a yi ta a kan ta bisa karantarwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam hina tumsuna ku salla sallah yayin da kuka mareta shine tumsuna ai tadkhuluna fil masa yayin da kuka shiga marece yammaci ke wa fihi salatani a cikin marecen nan akwai salla biyu al-maghrib wa isha sallar maghriba da isha shine hina tumsuna wa hina tusbihun da yayin da kuka wayi gari aita ta da kulu da fisa ba yayin da kuka shiga haske na asuba wa salatu subhi wannan kuma sallar asuba ne a cikinsa Wani hamdu fis samawati wal wal'ar? godiya ta tabbata ga Allah cikin mai da ƙasa lamba ta ɗaya ne ko kama ƙalar lahu ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما في السماوات والأرض duk abin da yake cikin samai na mala'ikun ubangi da rana da wata da taurari da abin da muka sani da wanda ba mu sani ba da ke sama da kuma wanda yake ƙasa to yi sabbihu lillah suna tasbihi ga Allah lahul mulku wa lahul hamd mulki nasa ne kuma godiya ta tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne bisa kowane abu suratul tagabuni aya ta 1 wa kama fi qawlihi ta'ala haka nan kamar yadda yazo a cikin fadin Allah madaukaki da yace الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سورة السماء الحمد لله دكا يبويا تبتك الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض wanda duk abin da ke cikin sammai da ƙasa nasa ne walahul hamdu fil akhirah kuma yana da yabo a ranar lahira wa huwa al-hakim al shine mai hikima kuma mai bada labari mala yace wannan itiradi ne wa ma'anahu yahmuduhu ahlihima ma'ana wanda ke cikin sama wa mazowa ƙasa da waɗanda ke ƙasa suna wa Allah tasbihi wa ashiyan adafun alahina wa fi salatul asr ashi nan kuma sallar la'asar ke wahina tumhirun da lokacin da kuka shiga garjin rana ai ta dukuluna fi zahira yayin da kuke shiga garjin rana wa fihi salatin zuhur wannan akwai sallar azhar a cikin sa wakila al-maqsud bi tasbihi wa tahmid an ce ma'anan tasbihi da tahmidi nan lima ruya عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال saboda abin da aka rawaito daga imamu abu huraira ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kala subhanallah wa bihamdihi fi yawmi mi'a wanda ya ce subhanallah wa bihamdihi a yini ya faɗi wannan sau ɗari kaɗa kaɗayahu duk kusakuran da ya yi an ainihin sarayar da su walau kanat mithlu zabdil bahari ko da kuskuren nasa ya kai yawan kofar teku ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi sai ka faɗa ba da harufan ce subhanallahi ba na Allah sai ka je ka koyi asabe ka san bambancinsa da haram ba don da yawa sai a ce mutum ce alhandu alhandu ba ko subhana subhana hasa ne ko to dole sai ka koya yadda ake ainihin fudda harafin daga mafitarsa in kai haka sai ka samu lada shine annabi ce duk wanda ya faɗa sau ɗari an sarayar mana an gafarta kusan kuren da yi ko da ya kai yawan kofar teku wa an an annahu qal an da ji gare shi shi abu hurera abu hurera ta yace man kala hina yusbihu wa hina yumsi wanda ya faɗi wannan tasbihi yayin da yawayi gari da lokacin da ya mare ta. subhanallahi wa bihamdihi mi'a marra ya faɗi wannan sau ɗari lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alayhi ba wani wanda zai zo da wani abu ranar alkiyama da kwatankwacin abin da shi mai faɗan wannan tasbihin ya faɗa sai wanda ya faɗi kwatankwacin nasa ko ya ƙara a kan nasa hadisi ne ma na ce akhrajahu muslim fi sahihi an abi hurairata radiyallahu anhu na'am wakila bihi an ce abinda ake nufi da tasbihi nan at-tanzihu farkakewa Allah tanzihihi ko ay nazihu Allah an sifatin ku Allah sifofi na tawaya wasifuhu bi sifatil kamal sifanta Allah da sifofi na kamala wa hadha aula wannan fassarar ita tafi dacewa li'annahu yatabammanu as-salah domin wannan ta kunshi sallar li'anna tanzihahu ma'murun bihi domin tsarkake Allah an yi umarni da shi yatanawalu tanzihihi bil qalbi ya hada da tsarkake Allah a zuci ko da zuci allazi huwa al-i'tiqadul jazim wanda wannan shine aqida yankakkiya wa tanawalu tanzihi bil lisan ya hada da tsarkake shi da harce wa huwa dhikrul hasan shine zikiri mai kyau ba irin zikiri na yan dariƙa ba kagan wa tanawalu tanzihi bil arkan kuma ya haɗe tasbihin ubangiji da gabbai su ne arkan wa huwa al'amalu shine aiki na gari والثاني ثمرة الأول نبي شيني فائدة نفركو والثالث ثمرة الثاني نأكو شيني فائدة نبي فاللسان ترجمان الجنان كاغا هرتي yana fassara zuciya wal arkanu tarjimanin lisan sannan gabai suna fassara abin da harce ke faɗa lakin na salata afdalu amalil arkan sai dai sallah ita ce mafificin ayyuka da gabai suke yi fahiyar mushtamilatun ala zikir bil lisan domin ita sallah ta tattara akan ambaton Allah da harce wa tasdiqu bin jinan da gaskata shi da zuci wa huwa nau'un min anwa'i tanzihi wannan nau'i ne daga nau'uka na tsarkake shi wal amru al mutlaq la yaftasu bi nau'in duna nau'in umarni da aka yi shi sake ba kaidi bai keɓanci wani nau'i ya bar wani nau'i ba fa yajibu hamluhu ala kulli ma huwa tanzihi don haka wajibi ne a ɗauki wannan fassarar akan duk abin da yake na tsarkake Allah wallazi min jumlatihi as-sala yana daga cikin jumlar arkake Allah sallah to ubangijin da aka ce ku tsarkake yukhrijul hayya min al-mayyit yana fidda mai rai daga cikin macece kal insani min nudifa ina misali kamar Allah yakan fidda mutum daga dugon bani, asali dugon bani bai da rai wa da'ir min albayda sai Allah ya fitar da tsuntsu daga kwai idan uwar ta kinkishe sai kaga dan tsako ya tashi wa yi yukhrijul ta min alhayy yana kuma fidda macacce daga jikin mai rai annutfatu wal bayda mani bai da rai yana fita a jikin mutum mutum na da rai kwai bai da rai yana fita a jikin mai yin kwallo. tana da rai wa Arba ba da mautiha shi yake rayar da ƙasa bayan ta mutu ai mutuwar ƙasa shine ta bushe wa kadhalika tukhrajun to haka Allah zai fitar da ku minal al daga kaburka Bilbina bina'i maf'uli wa ƙuri'a lil fa'il wa wajhu al-ikhraj al-hayy fuskar da aka bayani ta fitar da mai rai daga mamaci wa ikhrajil mayyit min al da fidda matacce daga mai rai litasbihi wa tahmid saboda yin tasbihi da yin tahmidi sabahan wa masa safiya da marece أن الإنسان عند الصباح min من شبه الموت shi dan adam da safe yana fitowa ne kamar daga mutuwa abin da ya kama da mutuwa shine barcin da ka tashi wa huwa an ka gani ko shine barci ila shubhil hayati ga abin da ya kama da rayuwa wa huwa al shi shine farkawa wa fi sama wa fil masa da kuma rece bil akas fa amara bihima fi hadaini al ne, sai Allah ya umarni da tasbihi da tahmidi a wa'in nan lokuta biyu li'annahuma wasilatani lin ta min al'azab domin tsani ne guda biyu wanda zai kai mutum tsira ga barin azaba fa hasalal irtibadu fi zamani min as wal masa sai aka samu alaka ta zamani na safiya da kuma marece wa fil makan aka samu alaka ta guri bainas sama'i wal ard tsakanin sama da ƙasa wa fil hayati wal mamat da alakar rayuwa da mutuwa wa fil makhluqat da ma duk halitta wa baina abdi wa rabbi da tsakanin bawa da ubangijinsa walamma zakara ta'ala irtibad al makhluqat bi sifatihi mujmalan yayin da Allah madaukaki ya ambaci alaka ta ababen halitta da sifofinsa a jimlace zakara ba'da tafsilin sai ya ambace su bayan yayi bayani daki daki liyar bida zalika bil uqul dan ya kulla wannan abin cikin hankulan mutane sai ya ce ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة نعم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون hakiki wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum نعم إن في ذلك لآيات للعالمين نعم تكون وعنا ayoyi ne da suke nuni akan kudura Allah duk ikon Allah suke nunawa na farko Allah madaukake ce wa min ayati yana daga cikin ayoyin Allah abun izina abun lura an khalaqakum min turabi sai Allah ya halitta ku daga turbaya daga ƙasa ai aslu adama asalin halittar mutane ba annabi adamu ba to shi annabi adamu daga turabi daga turbaya Allah ya halitta shi thumma idza antum basharun tantashiru sai ga ku kun zama mutum min damin wa lahmi da jini da nama tantashiruna fil ard kuna yaduwa a bankasa. an gane wannan aya wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja kuma yana daga cikin ayoyi da ke nuni akan ikon Allah sai halitta muku matanku daga jikinku kurana a fil akhlaqi wal khalqi Allah ya ribanya maza da mata wajen ɗabi'u da kuma halitta wafin nasbi da wajen samun dangantaka wasana'ati da sana'a wasu luk da ainihin ɗabi'a ko hali Allah ya halitta muku matan nan daga jikinku litaskunu ilaiha don ku samu nutsuwa kowa ya nutsu da iyalinsa ai al'azwaju wa ya ha. su ainihin wato samu sabo da su waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sai Allah ya sanya ƙauna a tsakaninku domin mutum baya auren mace sai yana ko ba so ba kawai ba dan so da wuri yake tafiya ƙauna ta fi so akwai bambanci tsakanin so da kauna an gane akwai bambanci tsakanin so da kuma kauna kauna ta fi soyayya an gane to sai Allah ya sanya mawadda shine kaunar wa rahma bayan kaunar kuma sai ya sanya tausayi kana kaunar ka in kuka dade kaunar ta tafi to za ka ce to ka tausaya mata in ba ka muka da aure saki sai ka zama sunan ka zawaki mai ɗanɗanawa ya sake shi ko mai ɗanɗanawa ya sake yana da laifi annabi ya ce ba zai je aljanna ba Allah ya tsare ai almuhabbatu wa washafaqa soyayya da kuma tausayi wa alaful qulubi ba'dhum ala ba'd yadda zuciyar sashi take kaunas sashi wajibna na'am inna fi dhalika al lalle cikin wannan abu da aka ambata wannan tsananin kaunar liƙaunin ya tafi kawo ayoyi ne ga mutane masu tintintini fi sun illahi ta'ala masu tunani wajen aikin Allah maɗaukaki fa ya runa sai samu abin lura aya ta biyu kenan to aya ta uku ba wa min ayati khalqus samawati wal ardi واختلاف ألسنتكم وألوانكم yana daga cikin alamomi da ke nuna ikon Allah maɗaukaki halittar sama kasan duk wanda ya halicci wannan sama yana da cikakken iko yanzu wannan masallacin sai an kira injiniya a kuma ya kyau to sai da injiniya da wasu mataimakansa da nesi da burkina da kafinta da tare da ba allah shi kadai ya sani kuma ba wanda ya sa martar a ce ai daga nan zuwa nan in bai ɗauki kara ba zai rubuta. cewa ya yi wannan saman hantara zai fito ko kaga wani buɗe ya rage babu sun allahin da fi a cikin kulle sana'ar Allah ne wanda ya kyautata kowane abu da ya yi don haka sai ce yana daga cikin ayoyi da ke nuni akan ikon Allah halittar sama da yi da ƙasa waktilafu alsinatikum da kuma saɓanin yarenku aya ne ba wai ku je ku yi ƙabilanci ba ne ƙazan ba wajen sai ce aiwa ne ƙabila ne shi ma ba ƙabila ne a yi sun yawa a mu ta yi kabila ko to ke ma kabila ai lugati kun kare ne lugar ku da aka yi wannan bahaushe wannan iyamuri wannan iseki wannan mummi ka san mummi ta ka san najeriya akwai yare da yawa wannan bature wannan jigon referensu ke an gane to wai duk wannan yare daban-daban daban da Allah ke. aya ne da take nuna ka gane girman ubangiji subhanahu wata'ala na'am bi an alima sun sinfin lugata arabiyyati wato yadda kowane sinfi daga cikinsu yakan sani luga ta larabci au a'jamiyya wani ya san lugar larabci wani kuma ajami ne idan aka ce ajami diyare na duniya wanda ba larabci ba shi ne ajami lisanun na yulhibuna ilayhi ajamiyun wa hadha lisanun mubin larabci shine daban kino sauran diyaren duniya ajami ne har hausar taka kai ma kabila ne <coughs> au gairiha ko wani wannan au alhamahu wad'aha wa aqdarahu ko Allah ya kimsa wa mutum yadda zai sanya zai yaran ya kimsa masa aransa ya ba iko a kai au ajinasu nuɗikikum wa ashkali ko jinsi daban-daban na furicin mutane yanzu ka tafi wasu duk yaran su magana ta hanci hanci hanci kamar china za ka ji sun fi kalbi ta hanci maganar su gunna ce yawanci da yanayin yadda ake magana fa innaka la takadu tasma'u mutakallimina mutasawaini bil kayfiyya idan kana so ka ji yare guda biyu kuma sun yi daidai a wajen yadda suke magana ba za ka taɓa samu ba ba haushe daban ba fulata ne daban duk da ana cewa hausa guda ne, wani a najeriya ne duk wadda ba in yamani ko bere ba hausa guda ne min kulli wajen ta kowane fuska sannan allah sai ya sanya bambanci a launin bayadul jirgi wasu farar fata ne wasu sawadihi wasu bakake ne irin wata dihi wankan jarrada baina baina an gane wata duhu fi ma bainahuma hakanan a cikin farin akwai matsakaicin fari akwai fari sol akwai fari fari akwai baki akwai baki kirin ko kamar mutanen kenya bakake ne kirin na'am autas idatun a'ba'i ko kuma ƙari na ainihin gabban wa hay'atiha wa ha da yanayi da launin ta wa hallaha bihaythu waqa biha tabayiz sai Allah ya kyautata ya kawata ta ta yadda yake aukar da bambanci a tsakani bainal ashkhasi tsakanin mutane hatta inda tau'amaini har yan biyu tagwai su ne tau'amaini hassan da husaini tagwai ke ma tawafuku mawadihima wa asbabihima duk da cewa halittarsu ta yi ittifaki sun yi daidai haka wasu yan biyun ba za ka iya sai da waye hassan waye husaini kowace ce hassana da husaina ba ka iya ganewa da wal umurin mulaqiyati lahuma da al'amura da aka jefa musu <clears throat> fi takhliqin yakhtalifani fi shay'in min zalika ko musu ne da amma za ka samu wani guri da suka shafa kana bin su a hankali sai ka gane ga hasan nan ga hussein na la mahalata ko ba makawa wa in kana fi gayatin tashabuhi ko da yadda suke nan suke matuƙa a wajen kama da juna wa inna ma na zama haza fi sulkil ayat mala an tsara wannan ne a cikin zirin ayoyin nan al'afaƙiyyati ayoyi da suke cikin sasaiku ma kaunihi min ayatil anfusiyya tare da cewa ayoyi ne na jiki alhaƙiƙiya na haƙiƙa fal'inti za mu fi silki ƙara abu a cikin wani ziri ma sabaka min salki an fusihim abin ya riga yi halittar kansu wa azwajihim da halittar matansu ni bi istiqlali don a gwada abin kowanne tsayuwar kansu yake kowanne ya sakamtantu da kansa wal itiradu an tawhumi kaunihi min tatama min khalqi kuma dan a kare daga kar mutum ya yi zaton cewa wannan yana daga cikin cikan halitta inna fi zalika ce. lalle cikin wannan ma akwai aya ala qudratihi ta'ala bisa ikon Allah madaukaki lil alimina ga masana bi kasril lam ilmi wa ilmi. wa dhul wa uqul masu hankali wa qur'a bil fathi alamina kin jamu alamin لجميع الخلق انس والجن كده نعم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون نعم. ومن آياته يريد البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها نعم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون نعم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون تكون وانا شما ومن آياته abin da za su gwada mana daidai da abin da wa'yan can uku suka nuna mana wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar yana daga cikin abin da zai nuna muku iko na Allah madaukaki barcin da kuke yi cikin dare da barcin da kuke yi na rana bi iradatihi da nufin Allah kuke wannan barcin rahatan lakum saboda ku samu hutu domin barci hutu ne wa bitiga'ukum min fadli yana daga cikin kuma du'ayoyin Allah neman da kuke yi daga cikin falalar ubangiji bin nahari da rana kowa ya tafi masana'antarsa wannan yana daga cikin ayoyin ubangiji ai tasarruf kun fi dalbin ma'isha tasarrufin da kuke yi kai kawo wajen neman abin da za ku rayu bi anwa'il makasidi da nau'i daban-daban na sana'a bi iradati da nufin Allah kuke yi inna fi zalika la'ayatin liqaumin yasma'un lalle cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu sauraro sama'a tadabburi wa tibari wato sauraro na lura da ainihin kula kalli lamba ta ɗaya ne ko qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un Allah ya ce wa musulmi ga kashe ne kada ku kasance kamar waɗanda suke ce mun ji alhali ba suke ba inna sharar dawa bi inda Allah sun mulbukumul ladina la'akilo wato mafi sharrin dabba mai dindike a ban ƙasa su ne a sunmu kurame bukmun kuma baibaye wa hun la ya ake nuna wayannan ba sa fahimta uku haka ne ko ya kare ayan ne wa madaha Allah ta'ala ibada al Allah maɗaukaki ya yabi bayinsa mu'minai bi kauli wallazi najtanibu daguta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashshir ibad Allah madaukaki yace wa'anda suka nisanci ɗagutu suka ibautata wa ɗagutu suka koma zuwa ga ubangijinsu to lahumar bushira wannan suna da kyakkyawan albishir sai Allah ya ce wa annabi fabashir ibad kai albishir ga bayina ya muhammad wa'anne alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa'anda suke sauraron duk mai magana in zai magana sai su ɗauki mafi kyawu a ciki sai su yi amfani da ita ula'ika alladhina hadahumullah wa'annan sune wanda Allah ya shiryar da su wa ula'ika hum ulul albab wa'annan sune ma'abuta hankula to mu koma can lamba ta ɗaya ko wa min ayati yurikumul barqa khawfan wa dama yana daga cikin ayoyinsa kuma da nuni akan kudura tasa yurikumul barka ai ru'yatukumul barka kuna kallon walqiya a lokacin damuna hadiri ya hadu ganga ganga sai ka ga wala walqiya to wannan walqiyar ma tana nuna ma girman Allah karka ce ai ga hadiri ba za a yi ba hmm, ka gane wannan walqiyar akwai wanda ya yi ta kuma ya yi ta ne don ka gane akwai shi khaufan lil musafiri idan mutum matafiyi ne ya ga ana walƙiya a dawa jeji ba mafaka sai ya ɗorita wa gairihim da ma wasu matafiya minas sawa'iki don in ka ga walƙiya za ka yi tsawa saboda haske ya fi sauti saurin tafiya da ka sai an ji an ga hasken kuma sai an ji dirin da shi ne aiki. lamba ina ne muke yi waɗa ma'an ko da kuma ainihin wato kwaɗayi shi ne tsammanin rahama ɗam'allin maɗari tsammanin ruwan sama don ana walƙiya akwai alamar za a yi ruwa wai nazilu mina sama'i ma'a Allah yana saukar da ruwa daga sama fa yuhi bihi al-arba ba'da mautiha sai rayar da ƙasa bayan ƙasar ta mutu ayyuksi ya bi an tumbita ta tsirar da tsirai inna fi zalika lalle cikin wannan abu da aka ambata la ayatin li qaumi yaqilun ayoyi ne ga mutane masu kula fa yu'minu su ba da imani wa min ayati an taquma as-sama'u wal ardu bi amri yana daga cikin ayoyi da ke nuni akan ikon Allah an taquma as-sama'u sama ta tsaya a yadda take wal ardu ƙasa ta tsaya haka ba ta ta girgiza ba bi amrihi da umarnin ubangiji ne kamata bi amrihi sama da ƙasa sun tsayu ne da umarninsa bi iradatihi da nufinsa min gairi amadi babu wata fila ko kaga filar da ta dogare sama bi gairi amadin tarawunaha ismu jam'in ne na عمود ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض سنة إذن الله يكرا يكو ونكرا دك قسا بأن ينفك صاحب القرن واتو ملائكة da Allah madaukaki ya bashi kaho ya busa kaga kira ne wannan lamba ta biyu ne ko wala da fil hadisi sahihi ya gangaro cikin hadisi ingantacce allazi akhrajahu at-tirmidhi fi sunani hadisin da imamu tirmidhi ya fitar cikin sunan nasa hadisi na 3243 an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala daga sahabin manzon Allah Abu Sa'id al Allah madaukaki ya kara yadda gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن النبي تيابي شكتك النعمة لجن دادي alhali mala'ikan da Allah ya ba shi ƙaho ya busa ya sa ƙahon a bakinsa haka yake rabi in Allah ya ce hura sai ya hura sai ya tankwana ainihin wato goshinsa wato alama ne wai ta hura wannan ƙaho ɗin na'am kace mi wa asga sam'ahu ko ina ne gurin wa asga sam'ahu yana ainihin sauraro da jinsa yantaziru an umara an yunfaka yana sauraron a bashi umarni ya busa an gani wakila wai suka ce sunansa israfilu ko lamba ta ɗaya ne wa amma ma wadda da fi zikir ismu sahibul karni ala annahu israfil lam yathbut minhu shay'un aliyu albani ya ce bai inganta ba unzur fathul bari li ibn al-hajar ka duba sharhin bukhari mai suna fathul bari na ibn al-hajar al-asqalani a mujalladi na goma sha ɗaya shafi ɗari uku da sittin da takwas ko hmm. na'am to muje je fi suri lil ba'd min al qubur waye busa cikin kahon nan dan a tashi daga kabari an antum takhrujun sai gashi nan kuna ta fita minha ahya dare fa khurujukum minha bi da'watin wahida fitar mutane daga kabari da wannan kira ɗayan huwa min ayati ta'ala yana daga cikin ayoyin maɗaukaki sai walahu man fi samawati walahu man fi samawati wal ardi kullun lahu qanitun saura daya wa huwa alladhi yabda'u al khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز hakim don ya yi shi allah madaukake ce walahu man fi samawati wal ard duk abin da ke cikin sama da ƙasa nasa ne mulkan duk abin da ke sama mallakar allah ne ko akwai mai mulki a sama wa kalkan kuma halittar allah ne wa abidar kuma bayansa ne wai za malakal aqilu fi kullum minhuma idan wani mutum mai hankali yana da wata mallaka a sama ko ƙasa fa gairul aqili tabi'un lahu wanda bai da hankali ya bi mai hankali kullun lahu qanitun duka suna masu kaskan da kai ga Allah ai mudiuna fil hayati wal mamat suna yi wa Allah da'a a halin rayuwa da mutuwa wa huwa alladhi yabda'u al khalqa Allah shine wanda ya fari halittar mutane thumma yu'iduhu ba'da halaki idan kuma mutum ya mutu sai Allah ya sake dawo da shi wa huwa al'adatu ahwalu alayhi dawo da halitta bayan ta mutu abu ne mafi sauki ga shi min albadai akan farawa bin nazar ila ma indahu ma inda al-mukhadabi in an kalli abun dangane da abokan magana min anna i'adatu shay'i as'aluhum ibtida'i ka dawo da abu ba ka kage shi ba ya fi sauri وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة إن بحك بع وجن الله دكا أبو ديني وجن سوئي ثم أقب تعالى على ما تقدم minal الآيات sai Allah ya bi baya abin da ya gabata na ayoyi bima ya aci da abin da yake tafi bi kaulihi walahul mathalul a'la fis samawati wal ard Allah yana da siffa misali mafi ɗaukaka cikin sama da ƙasa ai sifatul ulya wato lahu sifatun ulya Allah yana da madaukaka sifofi kalli ta biyun nan ko wala tabribu lillahi al-amsala kar ku buga wa Allah misali inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi dai yake da sani ku ba ku da sani wa qala ta'ala laysa kamithlihi shay Allah bai yi kama da komai ba daga kar ma kai tunanin ka kace yayi kama da wani ko wance wani ko wani abu daban wa huwa samiul basir shi mai ji ne kuma mai gani wa hiya annahu la ilaha illa Allah kaga sifatul uluhiyya ba abun bauta sai shi ai lahu sifatul wahdaniyya wato yana da sifa ta kadaitaka ma cikin su wa huwa al-aziz Allah shi an mabuwayi fi mulkihi al-hakimu kuma gwani fi khalqi ala yas'abu alayhi shay'un ba abu da yake baiwa Allah wahala wala ya fi shay'an illa li hikmatin Allah baya yin abu sai don wata hikima ta tadullu ala kamalihi wanda take nuni bisa kamalarsa ta'ala maɗaukaki to wannan shine karshen abin da zamu ji yau in Allah madaukaki ya kai mu gobe zamu tashi daidai kan ayata 28 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Walaikun salam wa rahmatullah wa barkatun. A kafin aje ga karanta takardun da suke gabana, da farko na son ja hankalin masu rubuto takardu kan yadda sai ka ga kullum ana cewa mutum ya ga ya rika mutunta takardar da zai rubuto ya samu takarda mai kyau kuma ya rubutu mai kyau amma har yanzu abin bai canja ba ga wasu musamman ga masu rubutowa bukata na neman taimako na marayu yau sakataren kwamitin marayu ya halarci wannan wuri kuma ina ga ya kamata in bashi ya dan yi bayani dangane da yadda ake shan wahala wajen zakulo su marayun ko kuma sanin adadinsu ko kuma yawan shekarunsu za ga yar takarda yar guntuwa kai an ce akwai wane da wane da wane sai lambar waya sakatare malam rabi magaji zai dan yi karin haske rabi daki malam rabi madaki sakataren kwamitin marayu zai dan yi karin haske a takaice dangane da masu rubuto waɗannan takardu domin su ji irin ka'idodin da ya kamata a rika rubutu a takarda malam rabi wata ala godiya da yawa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yabo a dangane da takarda da ake rubutowa a kwamitin marayu muna so duk wanda zai rubuto takarda ya duba girman Allah ya rubuta cikakken adireshi na mamacin ya faɗi sunan mamacin da aka san shi da shi yanzu misali idan ni ne bana duniya a rubuta takardar a ce marigayi rabi ma daki da ke zaune a an da mango azarai wannan kowa in bai gane rabi ma da ke ba zai gane an da mango sannan a rubuta sunayen yaran kamar haka na farko mubarak rabi madaki shekararsa tara na biyu umar rabi madaki shekararsa shida muna so 'ya'yan a fitar da su ɗaya bayan ɗaya tare da shekarunsu cikakku sannan da lambar wayar wanda yaran suke zanna a gurinsa da adireshin anguwar da yake a zaune yanda idan mun bar rekod ba maraye wanda duk ya zo ɗau littafin marayu zai iya ganewa aikin da aka yi a cikin littafin amma takaddun da muke samu ba za su ba mu dama mu ajiye rekod mai kyau ba sannan takaddar da za a rubuto wa kwamiti ɗin muna so a rubuto da cikakkiyar takadda ba guntuwar takadda kamar wadda aka ƙuntatawa wa mai rubutun ba ransa ba ya so yake rubutun muna so ya yi rubutun ransa yana so ya ji yana so ne a tallafi rayuwar wasu masu tasowa wadda suka rasa mahaifi assalamu alaikum to sakatare a gargashin wannan al'amari yau ma an kawo tallafi kamar haka wani ko kuma wata taba da tallafi ga kwamitin marayu naira hamsin sannan anan ma an ba da naira ɗari da hamsin a kwamitin marayu wata bayarwa Allah ta ba da hijabi wata bayarwa Allah ta ba da hijabi guda hudu na yara sannan wani ya ba da naira ɗari biyar wani bawan Allah ya ba da yadi ashirin wata bayarwa Allah ta ba da turmin zani duk a kwamitin marayu wata bayarwa Allah ta ba da kayan maza wata mata ba da naira ɗari wannan ma wata bayar Allah ta ba da kayan mata biyu da na maza wata bayar Allah har ila yau ta ba da kayan yara mata set hudu wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyar wani kuma ya ba da naira goma wata bayar Allah ta ba da kayan maza da na mata na yara nan ma wata an ba da kayan yara na maza guda biyu wata bayar Allah ta ba da kayan maza da mata da kuma buhu biyu to buhu biyun ban san ko na meye ba o buhu biyu kayan gwanjo ne a ciki duk abewa famatin marayi nan ma wata bayarwa Allah ta ba da hijabi guda biyu da sauran kayan mata nan ma wata bayarwa Allah ta ba da hijabi guda biyu sannan wata bayarwa Allah ta ba da hijabi guda ɗaya wata bayarwa Allah ta bayar da hijabi guda ɗaya wata bayarwa Allah ta bayar da kaya kala ɗaya da hijabi guda ɗaya akwai wadda ta yi gobara an kawo mata kaya idan ta ji sai ta zo ta karba takardar tana cikin ledan nan wannan hmm. wayanne to akwai wadda jiya ta rubuto tana neman a tallafa mata da hijabi to wasu bayan allah sun kawo hijabai har wajen kala hudu ko cewa du a bata to ina jin wannan kenan sai wannan kuma wani bawan Allah ya taimaka da kaya kamar haka shadda yadi goma ya ce a bewa malam shadda galila yadi biyar ya ce a bewa alaramma mai jambari shadda shadda galila yadi biyar ya ce a bewa mai karanta takaddu shadda yadi shadda yadi biyar galila ya ce a baiwa shugaban agaji sannan kuma ya ba da yadi goma ya ce a baiwa kwamitin marayu na ga ya sanarwa kenan sai a karanta tambayoyin da suka sauwaka Allah shiga bata malan <laughs> eh Allah shiga wata malam akwai tambaya kamar haka wadda to tambayoyin da aka rubuto yau gaskiya tambayoyi ne masu ma'ana wadda ya kamata jama'a su shaurara kuma malam ya duba su ya bada amsa cikakku jama'a sai su yi haƙuri saboda yanayin malam ya yi tafiya ni na sani ga yanayin <laughs> zafi da ake ciki ga kuma mura da take damunsa da haka ai haƙuri gobe insha Allah sai a karanta waɗanda ba su ji ba su yi haƙuri kuma inda hali a ɗan dakata da rubuto tambayoyin saboda takaddun suna yin yawa malam batu ɗaya ne kawai za mu yi magana za mu karanta wato a batun yadda lokacin buɗe baki yake wasu suka ce malam za ka ga a yanzu lokacin buɗe baki ya zama wani iri tun da aka fara azumin nan ana cewa ana shan ruwa shida da rabi da minti shida zuwa da minti bakwai to sai gashi lokaci yana canjawa amma wasu fa har yanzu ba su canja ba daga da minti shida ko da minti bakwai ta yi ko da limshi ko da girgije sun ga hadiri kawai sai ka ga sun ce rana ta faɗi to shi waya abin yake ne ya kamata a yi bayani a mutane ba a sha a kokwanto abinda ake so in rana ta faɗi an tabbatar da ta faɗi to yanzu sai a sha ruwa shi wancan ne lokaci da minti kaza ko ba minti kaza alama ce kawai amma abinda ake bida faɗuwar rana shine lokacin shan ruwa da zarar ta faɗi kuma sai a sha to akan ƙaddara a wani yanayi takan faɗi ko da rabi ko da minti ɗaya ko da minti biyu ko ma da minti nawa wane to yawanci takan ƙara ko ta ragu to a lura da wannan ƙaruwa ɗin ko raguwa kamar yadda in ka ga sallar azuba ta canja to lallai magariban takan canja ita ba da ka wannan ne abin da za mu ke. to iya tabbiyoyi kenan sai waɗanda suka rubuto suna so a sanya su a cikin addu'a wannan ta ce malam wata jinya ce take mu a jiki an yi magani amma ba sauki shine muke neman yan uwa musulmi su sanya mu a cikin addu'a Allah ya ba ta lafiya albarkar wannan wata mai alfarma wannan ma ta ce malam ba ni da lafiya ana roƙa sa na addu'a Allah ba ni lafiya wannan ma akwai wadda suke neman addu'a sannan akwai yar gidan ɗaya daga cikin yan agaji ba ta da lafiya suna nema a sanya ta a cikin addu'a wannan ma ta ce ina neman taimakon addu'a a taimaka min ina son in yi karatu amma ba na iya riƙewa sannan ko da wata addu'a wai da malam zai bata wata bara ba <laughs> wannan ya ce malam Allah jikan iyayenka malam dan Allah a saka wato wato ta ce malam dan Allah ka saka saurayi na a cikin addu'a ba shi da lafiya ya samu hatsari a kafarsa sakamakon hatsari da suka yi wannan mata ce malam don Allah ina nema a saka mahaifiyata a addu'a ubangiji Allah ba ta lafiya ya kuma biya mata bukatunta na alkhairi da dukkan al'ummar musulmai to da takardu da dama dai na marasa lafiya wasu suna asibiti wasu kuma suna kwance a gidaje wasu kuma su rubuto ne ta layin waya ta na gani da dama don su neman biyan bukatu na alkhairi da kuma masu matsaloli daga ciki malam a sanya wasu yan uwa da wani aka sace mar babur yau a masallacin juma'a na ashkom sannan a wancan juma'ar an sace babur a masallacin juma'a na shek abubakar mahmud gumi to a sanya su a cikin addu'a masu irin wannan hali allah bayyana su kuma ba masu shiryuwa ne allah tona asirinsu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين